kasance ɗaya daga cikin masu ƙara mana ƙarfin gwiwa da na like. Ka lasa alamar shaya domin turawa ga abokan arziki. Kasance ɗaya daga cikin dubban mabiya tashar gudun duniya TV da na subscribe. Ka lasa alamar ƙararrawa sanarwa domin sanar da kai sabbin bidiyo da zarar an ɗora. Mun gode. To anan kafin mu je ko'ina. mutum zai so ya san menene bambanci tsakanin alkhaufu da alkhashiyatu idan an ce alkhaufu alkhaufu bai kai alkhashiyatu girma ba bai kai ba sabila da shi alkhaufu idan kaga mutum ya yi amfani da alkhaufu to tsoro ne sabira da rauni shi mutumin kana ganin raunin jikinka ba zai iya ɗaukan azaban Allah ba kamar misali ɗaya daga cikin salihai aka ce abidi ne yana ta bautan Allah yana ta bautan Allah yana ta bautan Allah yana ta kuka yana roƙon Allah yana ce ya Allah jikin da ka halitta ni da shi jiki da naman nan da tsoka ba zai iya ɗaukan wutan jahannama ba ya Allah ya Allah kar ka azabtar da ni ya Allah shikenan sai wani shi kuma wannan arufi ne amma kuma sufa a sufan mahaukata sabila da yawa zaka ga akwai ɓoyayyun mutane da Allah ya ɓoye su cikin mutane rubba ash'asa akbara madfu'un bil abwab law aqsama ala Allah la abarrahu ko zida maraini a wani ruwaya akwai wanda zaka gan shi kaca kaca ba yanda yake mahaukaci ma kake mishi kallo amma yana da martaba a gurin Allah to sai ya zo zai shige sai ya ga wannan abidin yana ta ce ya Allah karka azabtar da ni saboda jikina ba zai dauki azabanka ba sai yana dariya yana ta dariya yace me yasa ka dariya yace ina dariyanka ne yace to menene abin dariya a cikin abin da nake yi ya ce sabila da kana ta ce Allah kar ya azabtar da kai ya ce dan na ce kar Allah ya azabtar da ni shine na yi abin dariya ya ce la ya ce ai Allah Ubangiji ku kuna bautan Allah ne tsama'an wa khaufan akwai kuma masu bautan Allah hubban wa shauƙan ku kuna bautan Allah ne saboda tsoron wutan Allah saboda kwaɗayin aljannan Allah to a wani makami na tauhidi ka bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala a wani mataki na tauhidi a gurin sufai ka bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah ya kai ka bauta dan shi ya halicce ka ka bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala ko bai tanadar maka da aljanna ba dan shi dan isansa ka ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ko ba wuta ya kai ka ji tsoronsa to shi alkhawfu ne. tsoro saboda rauni irin naka shine abin da ake nufi da alkhawfu shi kuma alkhashiyatu yana nufin girman abin da kake tsoron ya kai girman ka ji tsoronsa